السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد alaikum wa عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم yau sha shida ga watan Dumada al'ula hijira annabi sallallahu alaihi wa Sallam, dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci masjidin imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako mako tafsirin mu yana gudana a cikin suratul fajri da izinin Allah za mu tashi aya ta 21 bismillah malam أعوذ بالله من bismillahir bayan Allah subhanahu wa ta'ala yi bayani akan sakamako na duniya ga waɗanda suka kafirce masa aka buga mana misali da adawa da samudawa da fir'aunu da makamantan waɗannan kafirai waɗanda suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tsaurin kai a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bayani akan ɗabi'ar ɗan adam wanda ya zama ba shi da imani idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya sai ya rika alfahari yana tsammanin wannan dukiyar da Allah ya ba shi soyayya Allah yake masa sannan idan aka jarrabe shi kuma aka hana shi sai ya ce ai Allah madaukakin sarki ya wulakanta shi ya masa wulakanci bai ba shi abin da ya kamata ya ba shi ba Allah ya mai da martani a matsayin cewa duka biyun ba alama ba ce su ta cewa Allah na son mutum ko baya son mutum idan Allah ya ba mutum ba alama ba ce ta yana son sa sannan idan ya hana shi ba alama ba ce ta yana kinsa duka jarabawa ce domin ya ga wane ne zai yi haƙuri ya jure idan an ƙi bashi wane ne kuma zai yi godiya ya bi Allah idan an bashi sannan Allah ta'ala ya jawo hankalin bayinsa akan kula da maraya ya kuma ɗauki wannan cin kula da maraya a matsayin babban laifi da kuma cin dukiyar shi maraya sannan kuma da kin taimakon talaka wanda ba yi da shi mabukaci to daga nan shi Allah ta'ala yanzu zai ɗauke mu kai tsaye yi mana bayani akan abin da zai gudana a lahira domin waɗansu suna tsammanin idan ba a musu azaba a duniya ba to shikenan sun sha suna tsammanin ba komai a'a akwai lahira da abin da Allah madaukakin sarki ya baka a duniya ko kuma ya jinkirta maka kai ta shakatawa ka kana aikata abin da ka ga dama to ka sani akwai lahira za a yi sakamako akwai hisabi a yi sakamako sannan sakamakon nan ɗayan biyu ne ko dai aljanna ko wuta to shine sai Allah ta'ala ce kalla aha idan dukkatil ardu idan aka nike ƙasa aka shimfiɗe ta dakkan dakka shimfiɗawa kuma da nikewa. wannan ƙasar da nike rayuwa a kanta ranar lahira Allah maɗaukacin sarki zai niƙe ta a sake shimfiɗa wata sabuwa ba a kan wannan ƙasar da muke kanta za a yi hisabi ba wannan ƙasar da muke kanta akwai tuddai akwai kwari akwai tudu tudu akwai kwari kwararo da ake da su to Allah subhanahu wata'ala zai juya wannan ƙasa a naɗe ta shi a halicci wata a kanta za a yi hisabi yau tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu wash-samawat yau tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu wash-samawat ranar da za a canza ƙasa wadda ba ita ake kanta ba haka su ma sammai za a canza ba sama da take kan ita ce za a ganta a ranar lahira ba ita ma za a nannaɗe ta Allah zai dantse su a hannayensa da ita ƙasar da ita kuma sama sai a halarci wasu sababbi domin a yi hisabi a kan ita ƙasar sabuwa a wata ayar Allah madaukakin sarki na cewa humilatil ardu wal jibalu fadukkata da katan wahida aka ɗauki ƙasa wal da duwatsu fadukkata da katan wahida aka niƙe su aka shimfiɗe su sannan niƙewa ɗai za a musu za a niƙe su dukansu sai a yi sabuwar ƙasa wadda ba wannan ba to shine nan Allah ta'ala yake ba mu labari yake cewa kalla aha. idza dukkatil ardu idan aka nike ƙasa dakkan dakkan niƙewa matukan niƙewa, lafazin niƙewar sai aka ƙarfafa shi a larabci idan aka maimaita kalma to wannan maimaita kalmar na nufin an karfafa maganar kenan za a nike kuma a sake nike ta to shine addakku din abinda Allah ta'ala zai ma ƙasa ke na ranar lahira sai Allah ta'ala ce ku ja'a rabbuka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan rabbuka sannan ubangijinka zai zo wal malaku sannan da mala'iku saffan saffan sahu bayan sahu sahu bayan sahu mala'iku za su zama suna sahu sahu Allah ta'ala zai zo zuwan da ya cancanta da shi domin a yi hisabi alƙur'ani ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai zo a wata ayar Allah na cewa hal yanzuruna illa an ya'tihumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur hal yanzuruna yanzu abinda suke jira illa an ya'tihumullahu Allah ya zo musu ranar gobe alkiyama fi zilalin min al-ghamami a cikin wasu giragizai na sama wal mala'ikatu sannan kuma mala'iku su ma su zo wa qudiya al-amru to ai a lokacin an yanke hukunci kenan in Allah ya zo domin a yi hisabi to babu wani kuma abin da ya rage yayi babu wani abin da ya rage sai hisabu kafin Allah subhanahu wata'ala ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sahihi hadisin da ake ce masa hadisu shafa'a bayi za su tashi a cikin tashin hankali su ɗau lokaci mai tsawo Allah subhanahu wa ta'ala bai ce da su komai ba a taho wajen annabi adam alaihi salam a ce ma annabi adam alaihi salam kai ne abul bashari kai ne baban halittu na mutane ka je ka roki Allah subhanahu wa ta'ala domin a zo ya taho a yi hitabi annabi adam alaihi salam ya ce ba zan iya ba ni da aka hana ni in ci itaciya a aljanna na ci so da ni kaina ban san matsayina ba sai abin da Allah ya yanke min na hukunci amma ina ganin ku tafi wajen annabi nuhu alaihi salam shine abul bashar tsani shine baban yan adam na biyu bayan annabi adam alaihi salam to annabi nuhu alaihi salam shine ya zama manzo da Allah ta'ala ya fara aikowa so da ka ana ce masa abul bashir sani wato baban mutane na biyu aka tafi wajen annabi nuhu alaihi salam aka ce masa annabi nuhu ka roki Allah madaukakin sarki a yi hisabi annabi nuhu ya ce a'a ba aikin shi bane ba zai iya ba shi ma bai san matsayinsa ba yau domin me domin ya yi roƙo cewa a halakar da al'umma kuma Allah ya halakar da su aka yi ruwan tsufano amma wanda nake ganin zai iya wannan aikin ku tafi wajen annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim khalilin Allah ne masoyin Allah ne aka tafi wajen annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya ce a'a ni ma ban san halin da nake ciki ba a yau ina da wasu maganganu guda uku da na yi ban san matsayinsu ba a wajen Allah sai Allah ya mun hukunci amma ku tafi wajen annabi Musa alaihi salam kalimullah ne Allah ya magana da shi sai a wajen annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ce mutane na sun bauta ma dan maraki so da ka ban san matsayina ba a wajen Allah ku tafi wajen annabi Isa alaihi salam ruhullah ne a tafi wajen annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam ya ce in ai ba zan iya zuwa gaban Allah in roƙe shi a zo a hisabi ba saboda ni Allah ma mutane suka rika ce mu so da ka ma ban san matsayina ba a wajen Allah amma ku tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zababban Allah ne al'ummarsa al'umma ce da tafi kowace al'umma daraja so da ka aka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sun ya ce ana laha ana laha ana laha ni aka tanadan ma wannan ceto ni aka tanadan ma wannan ceto shine ake ce masa al-maqamul mahmud ash-shafa'atul uzma kenan wannan matsayi abin yabo sannan kuma bayan haka shine shine shine shine shine ash-shafa'atul uzma ceto mafi girma da za a ba annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa sujada a ƙarƙashin al'arshin sa yi ma Allah kirari yi ma Allah yabo shi Allah ta'ala ya ce masa irfa ra'ashaka was'al turfa washfa tushaffa dago kanka wasal ko was'al ka roƙa duk abin da kake so tuɓa za a baka washfa ka nemi a baka ceto tu shaffa za a baka ceto to daga nan ne wannan waja a rabbuka shi ubangijin ka ya zo wal malaku da mala'iku saffan saffan su kuma mala'ikun sun zo sahu sahu abinda ake ce ma as-saffu shine wani ya tsaya kusa da wani a jeru ai siti akan tsari shine ake ce masa saff إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allah yana son bayinsa waɗanda suke jihadi a matsayin sojoji su tsaya a sefi ka annahum bunyanun maksus kai ka ce su wani gini ne da aka cacco kabulo aka tsara shi ya tsari mai ban sha'awa to mala'iku za su zo domin ai sahu wannan saffan saffan din malaman tafsir suka ce ai saffan da saffi sahu bayan sahu mala'iku dama daga cikin abin da Allah ta'ala ya halicce su cikin ayyukansu tun a duniya to akwai tsayawa a sahu shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi sallam, ya zo ya ce masahabbansa da ya jera su a sahu shi ya ga wasu ba su setu ba Shi ya ce amma turiduna an tasiffu kama tasiffu mala'ikatu shin ba kwa so a ce ku tsaya a sahu ne kamar yadda mala'ikun Allah suke tsayawa a sahu so daga a duniya dama mala'iku Allah ya halicci wasu aikin su tsayawa a kan sahu su abin da aka ba su umarni a kai kenan to sannan kuma idan aka tafi lahira za su zama sun tsaya a kan sahu a tsari kaga a matsayin matsara kenan ina za ka tafi ina zan tafi ina za mu sai a ce misalin duniya sojoji sun gewaye wani waje kowa da bindigarsa kuma a ce ba wanda zai fita kaga akwai wanda zai kokarin ya ce bari ya gwada fita kaga babu waɗannan ba sojojin duniya ba a zabaniyawan Allah ne mala'ikun Allah da Allah ya tanaje su wanda su jira suke Allah ba su umarni su bi ba su taɓa saba ba Allah ko da na sakon ɗaya ba suffa su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru la yasbiqunahu bil qawli bil aqwali wa bi amrihi ya'malu mala'iku ba su gabatar Allah bai faɗi abu ba shi kawai suna jira ne Allah ya ba su umarni su to ranar gobe kiyama mala'iku za su sahu sannan sai a zo a sanya mutane da aljanu waɗanda su ne astaqada waɗanda za a zo a musu hisabi a nan ne Allah ta'ala zai ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqfari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ya ku jama'a ta aljanu da mutane in istata'tum an tanfuzu idan kuna da ikon da za ku tsere ku gudu ko ku cilla ku tsere min a ƙasarar samawati wal arzi a sasannin sammai da ƙasa famfu zuto ku gudu magani Allah ta'ala ce la tamfu zuna illa bi sulfa, ba wanda zai bar wannan wajen sai da hujja sulfan malamai suka ce hujjat sulfanu dini kenan ya zama ka zo da aƙida sahihiya ka zo da ibada ingantacciya ka bauta ma Allah da tauhidi sannan kuma kayi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da bid'a ba shine la tanfuzuna illa bi sultanta kaga tun a duniya kenan mutum zai ma kansa shiri domin ya iya tsira a wannan waje wanda yake bajiri ne mai ban tsoro bajiri ne mai tayar da hankali Allah ka tsiratar da shi Allah ta'ala ya ce waji a yawma idin bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم أو النران الزاء زود جهنم شيء أكزود شيء مطعم في ماضي wato kaman an riga an yi abinda malamanmu na balaga suke ce mishi ikibaru ma sai ku abu ne ga shi an sa shi kamar an yi amma kuma ana lura da abin da za a yi ne nan gaba shine itibaru ma sai ku waji a aka zo da bi jahannama jahannama yawma izin a wannan ranar ma izin a wannan ranar ne ta zakkirul insani to a lokacin ne dan adam zai tuno da abubuwan da ya na ta'ata a duniya da kuma abubuwan da yake aikatawa na alheri a duniya shi Allah ta'ala ce wa anna lahu zikira to a wannan lokacin ina wa'azi zai masa ina tunawa za ta masa amfani ya bar inda ya kamata ya tuna tun a duniya a daidai wannan lokacin aka zo da jahannama to sai dan adam ya tuno da ai wa'azi ya zo masa annabin Allah ya zo ya ta wa'azi an ta karanta alƙur'ani annabin Allah ya zo ya ta bayanin sunna annabin Allah ya zo ya karantar da yadda za a bauta ma Allah a tsare a daki daki amma shi dan adam ya saba ya bi ya ci gaba da tambelansa ya ci gaba da masha asa ya ci gaba da shahuliyarsa a duniya to a daidai wannan lokacin idan ya ga an zo da jahannama to a daidai wannan lokacin zai tuna shi Allah ta'ala ce wa anna lahu dhikra a wannan lokacin wace tunawa ce za ta masa amfani tunawa ana tunuwa ne tun a duniya ya kamata a yi awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir Allah abin da zai ce ma bayi kenan awalam nu'ammirukum ashe ba mu ba ku rayuwa ba shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in shekara hamsin sittin saba'in fiye da haka ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkar a wannan shekarun da aka ara ma dan adam a duniya su ne ya kamata duk mutumin da zai tuna ya ji wa'azi ya kamace a wannan shekarun da Allah ya baka a duniya ya ba mu ya ara mana to a daidai wannan lokacin ne kamata ka ji ka tuna in an maka kai cincinci ne in an faɗa maka kai aiki da abin da aka faɗa maka waja'akumun nadhir ashe mai gargadi bai zo muku ba saboda ka fazuku fa malil zalimin min nasir shi Allah ta'ala ya ce ku ci gaba da dandanar azaba fa malil zalimin min nasir ai wani azzalimi wanda ya cuci kansa ya ki bin Allah ba yi da mataimaki ba yi da wanda zai taimake shi wannan zuwa da jahannaman da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi a cikin hadisi sahihi da al-imamu muslim rahmatullahi alaihi ya fitar da shi a cikin musahihin sa riwaya sayyidina abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta yawma idin bi jahannam wa ma'aha sab'una alf zimam wa ma'a kulli zimam sab'una alf malakin yajrunaha a wata riwaya naha. annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta yawma idin bi jahannama a ranar tashin alkiyama za a zo da wutar jahannama ka ji girmanta ma'aha sab'una alf zimamin a tare da ita akwai majaujawa ko linzami guda dubu saba'in hadisi yana cin sahihu muslim jahannama tana da linzami da ake sa ma doki to linzamin jahannama wanda ake riƙe ta da shi akwai guda dubu saba'in saba'una alfa zimamin haka anin su ya ce linzami guda dubu saba'in sai ya ce to ba nan ba wa ma'a kulli zimamin saba'una alfa malaki sannan kowane linzami mala'iku dubu saba'in suke rike da shi annabi suna ce ya ha mala'ikun nan suna jan wuta kai ka san wutar nama ba karama ba ce mala'ika ɗaya da Allah ta'ala zai sa shi ya sako fifikensa ɗaya a duniyan nan to shi ya kifa duniya fifike ɗaya Allah ko ta'ala ya faɗa mana cewa ja'ilin mala'ikati husulan uli ajnihatin masna wa sulata wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha akwai mala'ikun da suke da fukafukai biyu akwai masu uku akwai masu hudu Allah ta'ala ce yazidu fil khalqi ma yasha ai yazidu fi khalqil mala'ikati ma yasha Allah yana ƙara abin da ya ga dama a cikin halittar mala'iku shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mala'ika jibril alaihi salam fukafukansa sun kai 600 shi kadai to mala'iku mala'iku wanda za su zo su riƙo wutar jahannama saboda girmanta kowane linzami kwara ɗaya a cikin linzamai da take da su guda dubu saba'in to kowane linzami mala'iku dubu saba'in suke rike da shi daga wannan abin tashin hankali ne idan ana ma mutum bayanin wutar jahannama kamata ya tsorata ya tabbatar da cewa ba abin wasa ba kuma ya kalli jikinsa yanzu ya wutar duniya take ma mutum ruwan zafi wannan za a ce ya kware a jikin mutum ko ya kware a wani bangare na jikin mutum ya mutum yake zama wani halittarsa ta canza kenan har abada in bai mutu ba saboda ruwan zafi ya shiga jikinsa halittar shi ta canza kenan ga baki daya to wannan girman wutar jahannama kenan daga harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya nuna masa wutar nan kuma ya nuna masa aljanna Allah ta'ala ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ya ganta a cikin mafarki sannan kuma Allah ta'ala ya nuna masa wuta ya ganta a mi'raji da aka yi da shi duka annabi sama ya ganta sannan kuma ya ga aljanna ita ma an nuna masa a mafarki ya ganta sannan kuma an nuna masa lokacin da aka yi mi'raji domin mi'raji ba mafarki bane a aqida ahli sunna wal jama'a mi'raji an yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ne bi ruhihi wa jasadihi da ransa da jikinsa akai ba mafarki ba ne iyanan ya je ya ga wuta kuma annabi sun ya zo ya ba mu labari shi ya sa idan annabi sun ya yi bayani kan wuta sai ya ce wattaqun nara walau bi shikki tamrati ku tsara kanku daga shiga wuta ko da ɗan bazgi ne rabin dabino ka samu dabino ƙwara ɗaya sai ka raba biyu sai ka ba wani mabukaci ka ce ya Allah maɗaukakin sarki sakamakon wannan sadakar da na ya Allah kakka sa in shiga wuta kaga shi ne wannan so da ka waji a yau mai idin bi jahannam a wannan ranar za a zo da jahannamu yau mai idin ya tazakkaru insanu a wannan ranar ce dan adam zai tuna abinda aka rika masa na wa'azi aka rika hana shi ababan da ba su da kyau aka rika ba shi umarni ya aikata abubuwan da za su ke da kyau ya ki shi Allah ta'ala cewa anna lahu dhikra to a wannan lokacin ina wa'azi zai masa amfani ina tunata tunawa za ta mishi amfani ya kamata ya tuna ne tun alahi a duniya amma ya ki tunawa ya ki sauraron masu masa faɗa masa gaskiya ya bi shedan shi ya aikata abin da ba shi da kyau Allah ka tsane mu daga dana sani wannan dana sanin wanda ba su ji magana a duniya ba ke kuma wannan maganar da ake yi ba wanda ya isa ya musa ta in ma ba ka saurara ba ai kana ganin abin da ke faruwa ai tafiya dai mutuwan nan ake kai kuma ba a dawo ba ba wanda aka taba kai shi ya dawo ba wanda aka taba kai shi ya dawo kuma ba wanda lokacin mutuwarsa ya zo ya ce ba zai mace ba ba shi ko ko ka taba ganin wanda an zo lokacin da zai mutu sai ya ce a'a shi ba yanzu zai mutu ba a sake bashi lokaci babu sannan idan aka mutun nan ba wanda zai ce to ya je ya gani bari ya dawo abinda bai gama yi ba a bashi dama ya yi shi kenan babu ba za a kara ma mutum ba lokaci ya yi shi kenan sannan an tafi ba dawowa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mu mutu Allah ta'ala ya ce yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati a cikin abin da dan adam zai ci gaba da faɗi na da na sani da yake a filin tashin alkiyama bayan ya ga an halarto da jahannama yaqulu yana faɗa yana cewa ya laitani kai ce kai na qaddamtu li ina ma na aikata wani abun da ya kasance mai kyau ne dan rayuwata li hayati din malamai suna da maganganu guda biyu ai li hayati dunyawiyyati ko kuma li hayati ukhrawiyyati ina ma dai a ce na gabatar da wani abu li aiki ai hayati a lokacin da nake da rayuwa a duniya ko kuma ya ƙulu yana faɗi ya laita ni kai ci kai na ina ma dai qaddamtu li hayati na gabatar da abu mai kyau domin in riska abu mai kyau a wannan rayuwar da zan zo in yi ta domin wannan rayuwar ita ce hayatu din ai rayuwar lahira ita ce alhayatu ai eh wa innal akhirata lahiyal hayawan ai rayuwar lahira ita ce rayuwa rayuwar duniya tamfoci ne kamar yadda bahaushe yake cewa idan a talabijin za a yi wani shiri to kafin lokacin shirin aka ɗan nuno ma jama'a sai ka ji bahaushe yana cewa ai tamfoci ne to rayuwar duniya tamfoci ce amma rayuwar gaske wa innal akhirata lahiyal hayawanu ai rayuwar lahira ita ce rayuwa ta gaskiya ita ce ta keke da keke mutum ya ga sakamako gidan da aka koro babansa daga shi na asali domin nan fa ba gidanmu ba ne dama a kaddarawa Allah ta'ala a cikin iliminsa da abin da ya rubuta dan adam ba zai zauna a ba zai dawo a duniya ba dan adam ba zai dawo a duniya ba shi yasa tashin farko da aka tashi sai aka baban babanmu a gidan da ya kamata kowa ya zauna a ciki shine gidan lahira gidan aljanna to amma a tsari na ubangiji subhanahu sai ya kaddara babanmu annabi adam alaihi salam sai ya saba abin da aka bashi umarni daga baya da ya tuba sai aka ce to shi kenan an karɓi tubansa amma duk da haka ya sakko duniya ya zo ya hayayyafa ‘ya'yansa duk wanda yake son ya koma wancan gidan na asali to ga tsari فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى duk wanda bayan an dawo duniya an zo an hayayyafa annabi adam alaihi salam ya ta hayayyafa ya ta hayayyafa har aka same mu da waɗanda kuma za su zo bayan mu a cikin kaddarawa Allah to duk wanda ya bi shiriyar da Allah ta'ala ya aiko manzanninsa da shi fala ya zillu wala shiqa ba zai bata ba kuma ba zai taɓe ba fala ya fi duniya wala shiqa fil akhirah ba zai bata a duniya ba sannan wala ya shiqa in an tafi lahira kuma ba zai taɓe ba baya cin ahlus shaqawa ba zai zama cikin tababbu yan wuta ba amma a gefe guda wa man a'rada an zikri Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kau da kai daga wannan ambatan nawa wato da na sokar ma annabawa na na wa'azi fa inna lahu ma'ishatan banka to zai yi rayuwa mai kunci malamai suka ce al-ma'ishatu banku ko dai a duniya ko kuma ana nufin alhayatul barzakhiyya wato rayuwa kabari idan ka ce alhayatul banku rayuwa mai kunci a duniya ita ce ka'ida ta duk mutumin da bai ba Allah ba bai da kwanciya hankali a duniya ko me yake da shi duk mutumin da ba mabiyin Allah ba ne shi to bai da kwanciya hankali a duniya ba yi da sakinatun nashi ba yi da natsuwar rai kaga gashi yana ta samun dukiyar in mukami ne ga mukami yana da shi in sarauta ce ke da ita ga tana amma kuma ba natsuwa abu kaɗan ke rikita shi to al-ma'ishatu ce nan a duniya wasu ko malaman tafsir suka ce al-ma'ishatu banku ana nufin fil hayatil barzakhiyya rayuwar da zai ta kabari zai sha matsa a kabari sannan wa nahshuhu yawmal qiyamati a'ma sannan ranar tashi alkiyama Allah zai tashe shi a matsayin makahu makahu bai gani a duniya fa ya kasance yana gani قال ربي lima حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا شيء shi sai ce ya Allah ya katashe ni makahu alhali a duniya ina da idanuwa na guda biyu sai Allah ya bashi amsa sai ce kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ai haka ayoyin mu suka zo maka a cikin alqur'anin mu da sunnar manzon mu ka saba ka kibi wa kadhalika al-yawma tunsa to kai ma haka yau ake mantawa da kai sa manta da kai to daga ka zauna a matsayin makaho. so daga da kaga an tashi mutum a filin tashin alkiyama kaga mutum ya tashi a matsayin makaho to nan tababban lahira ne Allah ka tseratar da mutu shine Allah ta'ala yake cewa a nan kafiri ko kuma wanda ya zama mujirimi mai laifi in aka tashi sai ce ya kulu yana faɗi yana cewa ya laita ni ya kai ci kai cuna da kaji ana maganar laita to malamai suka ce tamanni kenan tamanni kenan abin da ake ce ma tamanni a ilimin magana shine tawakku'u husuli shay'in ghairi hasili kai fatan faruwan wani abu wanda kwata-kwata ba zai iya faruwa ba daga cikin abin da za su za su ce ya laita na nurat fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ce ina ma dai a sake ba mu wata rayuwa ta duniya a dan sake ba mu dama ya Allah a dan sake ba mu dama mu je mu sake yin rayuwa a duniya wallahi Allah ba za mu aikata irin abin da muka aikata ba a baya a ai fatan awana eh ai lokaci ya kure ai maka da aka baka ita ce wannan yanzu da kake ciki ba a dawowa duniya ba wanda ya dawo duniya ya dauki abin da bai dauka ba da ba wanda zai dawo duniya bayan ya mutu ya aikata abin da bai aikata da ba daga ranar da ka mutu shikenan ayyukan ka sun tsaya shi ayyukan da mutum ya yi su waɗanda za su ci gaba da gudana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa abubuwa guda uku a cikin hadisi sahihi yace idza ma tabnu adaman qata amaluhu illa min thalathi sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu dan adam yana mutuwa Allah ta'ala zai ce a tsaye da account ɗinsa ba domin shi za a tashi ba a istilahin malama masu banki suna da abin da suke cima ma sai ka je sai a ce ai an sa account ɗinka a doman ya zama doman ya shiga cikin domancy da larabci suna ce masa jumudi kenan eh ai sara hisabuka jamidan yanzu account ɗinka na sa kuɗi yanzu ya daskare sai a ce ba za ka iya ciran wani abu ba to haka za a mahisa ba a rufe shi za a yi kwata-kwata ya tsaya na lahira aikin da mutum yake yi ba wani abin da kuma zai ci gaba da samu sai abubuwa uku sadakacin jariya ce sadakar da ya mai gudana an ci a sadakacin jariya kala-kala ce mutumin da ya gina masallaci aka ci gaba da sallah a masallacin to Allah ta'ala zai ci gaba da bashi lada duk lokacin da masallata za su sallah a masallacin ko wani ya zo ya karatu alkur'ani ko a karanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko a karanta tauhidi to yana da lada a cikin kabarinsa haka mutum a ce ya gina makaranta a ci gaba da karantar da al'umma a cikin makarantar nan haka mutum ya dasa bishiya yana ciki haka mutum ya haka wata rijiya bohol ko kuma rijiya dai wadda aka saba da ita ko ya kafa wani famfo duk yana ciki ko ya gina wani gidan marayu ko ya wani wakafi na alkhairi to duk lokacin da ake cin gajiyar wannan abin to shi ma yana da lada shine a sadaqatul jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma malami ne shi ya karantar da almajirai almajiran nan suka zama masu albarka su ma suka ci gaba da karantar da mutane ko kuma ya rubuta littafi aka ci gaba da karanta littafin nan kullum aka karanta wannan littafin to za a ba shi lada aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma na ɗa na gari da ya bari wanda zai rika masa addu'a ɗa na gari wanda zai rika masa addu'a ka zama ka haifi ɗa ka biyar da shi tsarin musulunci ba ka koya mishi sana'a ba ka koya mishi sana'a kana mutuwa shikenan ina ma sana'a haram zai je ya rika yi da ita a'a ana magana ka koyar da shi addini ka masa tarbiyya ta musulunci ya zama in ka mutu zai ɗaga hannu ya ce rabbi firli aji warhamhu ya Allah ka ji kan babana ya Allah ka gafarta masa yana faɗi Allah zai gafarta maka duk lokacin da ya ɗaga hannu ya maka addu'a sai a tayar da kai a cikin kabarinka a ce ga ɗanka nan na maka addu'a in kuma kuɗi ka taskance masa ka bar shi duk abin da ka sata ko ka tara ko ne ka yi kana mutuwa 'ya'yanka halas ne a wajensu a raba musu gado kai kuma kana can ana maka azaba sannan su je su ci gaba da a da wannan kuɗin a ci gaba da kai maka kamasho a lahira shi ba ce babba to amma idan ka karantar da shi addini ka tsaya tsayin daka da daɗi ba daɗi ka ɓata mishi rai ka bige shi ma akan sai yayi addini kana mutuwa zai gane abin da ka masa domin wani zuba mutum bai gane abin da ake mishi sai wanda yake mishi din bai na sannan zai gane to kaga ne wannan abin da aka yi idan ko ba haka ba shi mutum ya shiga cikin wannan da na sana ya laita ni qaddamtu li hayati sai ka je na cewa ina ma dai kai ta kai ciuna ina ma dai na gabatar dan rayuwata in yi rayuwa mai kyau irin rayuwar lahira amma na yi sakaci Allah ya bani dama a duniya na ki amfani da dama ta ga yanzu damar ta zo ta kubuce mini kaga wannan shi ne wannan so da ka Allah ka raba mu da dana sani bahaushe duk lokacin da ka je yana bayani akan dana sani to ai dana sani bala'i dana sani bala'i ne so da ka Allah ka raba mu da shi to sai Allah ta'ala ya ce fa mai idin fa mai idin la yu'azzibu 'adabahu ahad fa mai idin a wannan ranar la yu'azzibu ahadun azabahu kenan babu wani ɗaya da zai irin azabar da Allah ya ce la yu'azzibu ahadun azabahu babu wani da zai yi irin azabar da Allah zai yi duk yadda wani azzalimi ya kai yana azabtar da bayan Allah to wallahi bai ishe irin azabar da Allah zai yi ba a ranar lahira azaba Allah ba karama bace babbar ce ne girma ce azabar Allah ba karama bace ya siffanta ta da shadid inna batasha rabbika la shadid lalle kamun ubangijinka mai tsanani ne mai tsanani ne kamun ubangijinka mafi yawancin ƙura'u sun karanta a haka fa yau mai izin la yu'azzibu azabahu ahad amma limamul kisha'i ya karanta da fa yau mai la yu'azzabu azabahu ahadun ya sa mazalun fata a matsayin mabniyun lil majhul wanda suke nahawu a cikin ku sai ya zama ahadun din sai ya zama shine abin nan ya zama na'ibu fa'il amma anan fa'ilin shine ahadun din fa yawma idhin la yu'azzibu ahadun a wannan ranar babu wani ɗaya da ya isa yayi azabahu irin azabar Allah azabar Allah ta daban ta musamman ci ku ji da yadda aka sufanta mana jahannama da girmanta ka san ba karama ba ce wala ku. wala yusiku wasaqahu ahad wala yusiku ahadun wasaqahu kenan wala yusiku ahadun babu wani ɗaya da zai iya irin ɗaurin da Allah yake yi Allah ɗaurin sa na daban ne wasaq ɗauri kenan ay mawawun fatha ɗauri kenan awsaqa yusiku wasaqan wato ɗauri ce nan to babu wanda ya ce in ɗauri tafcewa a tafce irin na Allah subhanahu wa ta'ala dama wanda zai tafi wuta sai an ɗaure shi tafce shi za a yi a ɗaura mutum tam yadda ka san yadda ake ɗaura goro to haka za a ɗauki mutum a ɗaure shi a tafi da shi lahira wannan wa'azi ne mai ban tsoro Allah madaukakin sarki yake mana wannan sakamakon wanda bai ba Allah ba ke za a masa azaba za a ɗaure shi a tafke shi sannan a je a jefa ma wuta ta ci gaba da shi sannan kuma babu mutuwa babu rayuwa la ya mutu fiha wa la ya haya la ya mutu fiha ba zai mutu ba sannan wa la ya haya hayatan hasanatan kenan ba zai yi rayuwa mai kyau ba zai yi burin ya mutu amma ko ba zai mutu ba dan wuta zai so ya mutu amma ba zai mutu ba sannan kuma rayuwar da yake rayuwar banza ce rayuwa ce ta azaba ba ruwa ba abinci azaba ce kala-kala ce wani shi ɗoyi abin da aka tanada kenan a cikin wuta kuma wannan duk abin da ake fanin ana faɗi wanda Allah ya tanadar ma masu laifi ne kuma Allah ya yi bayanin yadda za ka yi ka tsare kanka Allah ya mana bayanin yadda za mu tsare kanmu kan mu shiga cikin wannan ka zama kullum cikin biyayya kake ga Allah in Allah ya jarrabe ka kayi sabo kai gaggawa ka tuba kai istighfari sannan kuma ka ci gaba da roƙon Allah Allah ya tabbatar da kai ka cika akan haka wannan shine sani ka koya ba a bauta ma Allah da jahilci yin bautar ranar da ka tsinci kanka a matsayin ka saba ma Allah ya sauri kai tuba kai istighfari ka yanke daga wannan saban da kake yi sannan kuma ka ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya baka husnul khatima ka cika da kyau domin wasu sun fara amma ba da su aka ba su kare daidai ba so daga abin lura shine ya ka kare ba ya ka fara ba al'ibratu bil khawati ana lura da me ka kare ne so ka din rayuwar da mutum zai idan bai cika da kyau ba ya yi aikin banza cikawar ita ake nema ta kyau Allah ka samu cika da imani to nan Allah ta'ala ya bayani akan waɗanda suke mujirmai kafirai wanda suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to sai kuma aya sura za ta zo ta cike da bayanin waɗanda suka yi imani suka ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine uslubin Qur'ani targibi da ta da tarhibi targibi da tarhibi haka Qur'ani yake qur'ani idan ya tsoratar to sai kwadaitar akwai bayanin aljanna akwai bayanin wuta shi yasa daga cikin fassarar da malamai suka yi ma Allahu nazzala ahsan hadisi kitaban mutashabihan mataniya to daga cikin ma'anonin mutashabihan suka ce kamancece ne yadda yake da juna a faɗi aljanna a faɗi wuta da abin da za a faɗi sai a faɗi kishiya a faɗi sama a faɗi ƙasa a kwaɗaitar a tsoratar shi yasa ake ruwaitowa daga sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa malamin fiqhu masanin Allah na gaskiya shine wanda baya ba mutane romo ya ba su gara bata kawai shikenan sai su shantake su jima'i aljanna ma a shi a banza ake samunta sannan ba shi bane kuma wanda zai zo ya tsoratar da su har su ji cewa kuma Allah bai da rahama a'a idan ya tsoratar da su kuma sai ya kwadaitar da su wata rana idan ya kwadaitar kuma sai ya tsoratar haka ake san a tafi tarhiban wa tarhiban da haka ake wa'azi in aka tsoratar da mutane to sai kuma sai a zo sai a ce musu amma fa duk wannan fa ga wanda bai ba Allah bane wanda shi kuma ya ba Allah to ga sakamakon shi idan kuma homo aka faɗi aka yi ta faɗin abubuwa waɗanda suka kasance na jin daɗi to sai kuma daga baya sai a zo a tsoratar da mutane a ce fa to fa wannan fa ba shan kewa ake cewa ka yi ba ana nuna sai kayi aiki in kuma ka saba to ga azabar da za a ba haka Allah ta'ala yake karantar da mu kuma haka ake son dukkan wani mai wa'azi ya zama kai ya zama kawai ya kwashi mutane shi kai ta tsakiyar wutar jahannama kullum sannan ba a son kullum kuma shi kenan sai dai aljanna ai ƴaƴan marmari ai za a sha ruwa ai za a yi kaza shi kenan a ta sharholiya aljanna ma a mai da ita dirama akwai wanda suke mai da aljanna dirama shi kenan kaji mutum ya ce wai zai zo da tsula ya hawo tsula wai bit ya je kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa a ce bit a ce waye nan ya ce wai su ne yan kazan aljanna kaga wannan dirama aka mai da aljanna aljanna ta wuce wannan matsayin to shine bayan Allah ta'ala ya bayanin waɗanda suka saba to sai kuma yanzu zai bayanin masu imani su kuma ya za su zama a filin tashin alkiyama ko kuma tun lokacin da za su mutu ya za a yi da su insha Allah ta'ala ce ya ayyuhan nafs ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu ya kai wannan rai al mutma'innatu wanda ya samu natsuwa za a kira mai imani lokacin da zai rasu eh, malaman tafsiri suka ce wasu suka ce wannan a filin tashin alkiyama ne zai faru fassara farko kenan wasu kuma suka ce a ayar gaba na nuna cewa lokacin da zai mace ai Allah ta'ala ya faɗi a wata ayar yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim waɗanda suka yi imani innal ladina qalu rabbuna Allah duk waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah suka yi tauhidi suka yi tauhidi sun mastaqamu sannan suka sami istiqama wato suka daidaita akan sunna ba su saba ba tatanazzalu alaihimul mala'ikatu fi hali mautihim kenan mala'iku za su sako musu a lokacin da za su rasu sai su rika lallasa suna ce musu kan ku ji tsoro Allah ta khafu wa la tahzanu la ta khafu la takhafu ma tastaqbilunahu wa la tahzanu amma madha ku ji tsoron me za ku je ku gani nan gaba sannan kan ku damu da abin da kuka bari a baya bayan ku Allah zai gyara muku ‘ya'yanku da kuka bari kan ku damu da su Allah zai ci gaba da kula da su sannan gaba kuma aljanna ce makomakku wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi bishara da aljannar da ake ta muku alkawarin ta ake ta baku labarin ta to yanzu lokacin ya zo Allah sai ya ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya mu ne dama waliyanku a duniya masoyanku a duniya wa fil akhirati sannan kuma za mu ci gaba da zama waliyanku a lahira wa lakum fiha ma tashhi anfusukum sannan a cikin aljanna da za mu sa ku akwai duk abin da ranku yake so wa lakum fiha ma tad'un sannan kuma duk abin da kuke so a kawo muku kuka ce a kawo muku za a kawo muku a cikin aljanna nuzulan min ghafurir rahim kwacara ne abin da ake tarbabba bako ne da shi waye mudif din waye ne masaukin baki ghafurir rahim ubangiji mai gafarta kuma mai jin kai shine mai masaukin baki ku ne baki to kaga wannan kenan to sai Allah ta'ala ya kira ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna lokacin da bawa zai rasu ne imani tun a lokacin za a zo masa a ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya kai wannan rai wanda ka kasance mai natsuwa wanda ka samu kwanciyar hankali da ake ce ma alitmi ina shine as-sakina mutum ya zama ya natsu mutum ya zama ya samu natsuwa wannan sakina ita ce fa duk wahalhalun da kake kaga abincin da kake ci fa sakina kake son ka samu gidan da kake ginawa sakina kake son ka samu matar da kake aura sakina kake son ka sama ƴaƴa sakina kake su kuɗi da kake nema duk sakina kake nema amma duk ba a nan ake samu ba ana samun su ne abin Allah shi yasa su waɗannan mataimaka ne in ka gina gida to raye gidan da bauta Allah a raya gidan da bautar Allah to sai ya zama darun saki daru saki na ce sai gidan ya zama gidan natsuwa matar da ka aura koya mata bin Allah ba saban Allah ba ku zama kuna bin Allah tashe ta da daddare ku sallar dare lokaci bayan lokaci ko alhamis da ju da da litinin ku rika yin azumin nafila karatun qur'ani matarka Kar ka bata kawai ta kallace tallace kallace kallace a talabijin fim waye da waye da waye a ji wa'azi ai aiki da wa'azin to kage ya zama natsuwa kenan so daga wannan alilmi ina din shi ake nema akwai qira'ar Ubayyu ibn ka'ab da malamai suka ruwaito amma qira'a ce tafsiriya da ke cewa ya ayyatu hal aminatul mutma'inna ya kai wannan rai al'amina wanda ya amuntu ba zai shiga wuta ba al wanda ya samu natsuwa sai malamai suka ce wannan qira'a tafsiriya tana fassara eh, idmi da me yake jawo idmi inanin shine al'amnu ka samu natsuwa ka tabbatar da ba za ka shiga wuta ba to sai ka samu kuma daɗi mutum ya samu natsuwa domin yanzu da za a ce tun a duniyar nan mutum ya tabbatar da cewa shi ɗan aljanna ne to kila da za a zo a auna jinin mutum kullum ba za a ga ya hau ba me imani a ce masa ai gashi ya tabbatar da yanzu shi dan aljanna ne daga Allah to shi ke ba hawan jini kuma ko jinin shi ya taba hawa ya kai ɗari biyu da nawa ne sai ya dawo daidai ya dawo normal saboda daɗi to to ne wannan annasul mutma'inna rai wanda ya kasance mai natsuwa wannan ina inanin ba a samun shi sai lokacin mutuwa shine mutum zai same shi tabbas kenan ya gama da duniya lafiya to daga nan ne Allah ta'ala sai ya sa mala'iku su masa bishara a ce ya samu natsuwa dan aljanna ne shi to shi kenan sai farin ciki ya kama shi Allah ya sa mu a haka shi a ce irji'i irji'i ila ربك راضية مرضية ارجعي يا كي ونن ريك كوما إلى ربك زواج أبنججنك راضية kana mai yadda da ubangiji da abin da kuma ya baka na aljanna marziyatan kana matsayin kuma wanda aka yadda da shi shine radiyallahu anhum wa radu anhu kenan sun yadda da Allah Allah ma ya yadda da su wannan a ce ka yarda da Allah Allah ya yarda da kan ya fi shiga aljanna daɗi da nassin qur'ani qur'ani ya ce wa ridwanun min Allah akbar Allah ya ce ya yarda da bayinsa to ya fi shiga aljanna girma ya fi shiga aljanna girma bayan mutum ya shiga aljanna shi kuma Allah ya ce to ya yarda da shi ya zama na Allah Allah ma ya zama shi. to shine arzuwan din wannan rizwan din abinda zai baka mamaki ya burge ka game da lamarin sahabbai su sun samu wannan tun daga duniya والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار kaga yan gaba gaban nan waɗanda suka fara shiga musulunci tanko muhajiri almuhajirin daga cikin waɗanda suka yi hijira wal ansari da kuma waɗanda suka taimake su mutanen madina walladina tabauhum bi ihsanin da waɗanda kuma suka bi su da kyautatawa su ba sa cikin asabiqun alawwaluna su alladina tabauhum bi ihsanin ne su waye asabiqun alawwaluna ran da mun yi wannan batun a cikin karatun al'ubudiyya nake ji as-sabiquna al-awwalun malamai suna da maganganu guda biyu a game da su wasu suka ce humul ladina aslamu qabla sulh hudaybiyah qabla sulh hudaybiyah sune waɗanda suka musulunta kafin sulh hudaybiyah sulh hudaybiyah an yi a shekara ta shida wasu kuma suka ce a'a humul ladina aslamu qabla fath makkah sune waɗanda suka musulunta kafin ai fatu makka fatu makka an yi a shekara ta takwas to akwai waɗannan maganganun guda biyu to su ne asabiquna al-awwaluna sai Allah ta'ala ya ce na taba'uhum bi ihsanin da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa kaga wannan ayar ta tattara dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta tattara dukkan sahabban annabi sallama to abin dadin sai Allah ta'ala ce to ga sakamakon su nan yanzu nan an faɗi mubtada ne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مقدمة شي wannan to me a ƙarshe radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi tun a duniya Allah ya faɗa musu wannan fa kana jin Allah ta'ala ya taɓa wani alƙawari ya tayar da wani alƙawari ba fara Allah maɗaukacin sarki ba ce inna Allah la yukhlifu miada Allah zai saba alƙawari Allah bai cewa kai dan aljanna ne daga baya kuma yazo ya janye ya ce a'a a'a kai ne da ni zan iya cewa na baka kaza an jima kuma kawai shikenan sai sai in ji an ce ka zagar sai in ce to ka na fasa baka eh ko kuma kawai ma baka zage ni ba haka nan kawai sai in ce na canza shawara ko maziga su zo su ziga ni sai in ce to na fasa a je a kira shi na fasa bashi din da bashi na ma kullum sai ya ansha makullin Allah zai haka ba ɗabi'ar Allah ba ce wannan Allah baya cin sunnar sai ya wannan to kaga su abin nan sahabban annabi sun samu wannan nan ni da kai da sauran mutane ga baki ɗaya mu ne muke fagan fagan muke nema Allah ya datar da mu amma shi mun bi shi fa shi mun bi su idan kullun agola yana son ya sama abinci ya ci to ya bi dan gida Eh, ko ba a zuba mishi ba sa cire dan gida tare dan gida za a zuba mishi abinci kullun cike da kwano shi ko agola ba agola ba haushi ma cewa wai ba lada a uji billahi wai wai kwanci ba lada amma dai ba haushi ya kuskure a nan akwai lada duk wanda aka kula da shi dan adam ai akwai lada to sahabban annabi sama kullun muna cewa su ne yan gida duk wanda ba su ba agola ne so daga sai dan gida ya ci ya koshi sannan za a za a tuna da agole sai kana agole shi kenan ko sai ka zo ka kare na dan gida to su sun samu wannan ridwana Allah ta'ala zai kira rai wanda ya kasance mai imani a lokacin da zai rasu a ce masa Kirji ila rabbiki radiyatan mardiyatan ay hala kauniki radiyatan mardiya Allah ya yadda da wannan rai kuma rai shi ma ya yadda da abinda Allah ta'ala ya bashi ya yadda da Allah shi a bada wata bishara ta ga fadkhuli fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati fadkhuli fi ibadi saboda haka shiga cikin bayina ibadi wannan malamai suna cewa idafatu tashrifi Allah ya danganta abu ya ce nashi ne girmamawa ne يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ألا يدنجنت أبو زوا قريش تو هنا نون درجة هنا نون درجة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تبارك الذي نزل الفقان على عبده ta shirifin kenan wa anna al-masajid duk da wannan an fito da lamul milki din amma ita ma tana fa'idantar da idafa ne to Allah sai ce fadkhuli fi ibadi ka shiga cikin bayina zababbu wadkhuli jannati sannan ka shiga cikin aljanna ta shine ne wani mai hikima da ya karanta wannan ayar sai yake cewa wa mimma zadani sharafan wa tihan wa kittu bi akhmusi ata surayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya yace wallahi daga cikin abin da naji na ƙara bunƙasa da shi naji kamar in ta takama ma a duniya kuma saboda wannan daɗin na ji kamar in ma tashi sama fir in je in haɗu da tauraruwan wannan da ake ce mata surayya abu biyu dukuli tahta qaulika ya ibadi da na shiga cikin faɗin ka ya Allah ya ibadi ya ku bayina Allah ya ce nashi ne wa an arsalta ahmad li nabiyya sannan kuma ka aiko annabi sama ya zama annabina kaga wannan babbar daraja ce sannan Allah ta'ala ce wani kuli jannati ya kai wannan zai shiga aljanna ta dama ƙarshen kenan hmm. ya samu aljanna Allah ya da shi shi kenan abinda da ake fata kenan ya Allah madaukakin shi ka yadda da mu ya Allah ka gafarta mana mu. wannan sura ta ƙare eh, kamar yadda aka mana bayani sura ce da ta kunshi bayani a game da sakamakon mutanen da suka karyata lahira suka karyata Allah suka yi ma annabawan Allah tsaurin ido ba su bi umarnin da Allah ya ma ya musu ba a harshen annabawansu sannan kuma a gefe guda Allah ta'ala ya yi mana bayani a cikin surar a game da waɗanda suka bi shi sannan kuma surar ta kunshi bayani a game da eh, kula da maraya wanda abu ne babba wannan kula da maraya eh, in ka taimaka ma maraya to kai ma baka san abin da naka zai zama ba in kuma ka tozarta shi to so da ka kullum mutum ya daidai gwagwanin abin da zai iya taimaka ma maraya idan ba za ka iya ɗaukan nauyinsa ga baki ɗaya ba to yi ƙoƙari inda akwai wasu waɗanda suke suka sa kansu wannan aikin ka yi ƙoƙari ka haɗa gwiwa da su ka ba su gudunmuwa abin daɗi masallacin ahalus sunna da wuya ka samu masallacin da ba shi da kwamitin marayu da suke kula da marayu to daga wannan aikin alkhairi ne Allah ya kara mana karfin gwiwa Allah ya ci gaba da taimakon mu Allah subhanahu ta'ala ya saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu waɗannan fitintunu na kashe-kashe da ba a san waɗanda suke yin su ba ko suke kitsa su a wannan ƙasa ta mu ya Allah ka tona musu asiri Allah madaukakin sarki ka tsare mu duk wanda yake nufin wannan ƙasa da sharri da makirci ya Allah ka watsa aniyarsa Allah ka ba mu zaman lafiya ka taimaki shugabanninmu ka musu jagora jagoranci ka ba su ikon aiwatar da abin da yake daidai ya Allah madaukakin sarki kada ka bar su da wayansu ya Allah madaukakin sarki mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya wacce ka yarda da ita wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh